Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 28 ga watan Zulhijja, hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da 21 ga watan Oktoba, shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba kai tsaye malin yana mana bayani dangane da rashin halaccin binne mutum a cikin masallaci ko a bi kabari makabarta a je a gina masallaci a kan shi a inda mala ya ɗauko tarihi don gane da irin abubuwan da ake faɗin cewa yau aiga kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin masallacin shi to shi ne sai Malam ya ɗauko bayani da cewa masu faɗin wannan ba su ma san tarihin abin da ya faru har kabarin annabi ya zan a cikin masallacin shi ba domin ai sanda annabi ya rasu an binne shi ne a ɗakin nana aisha ɗakin nana aisha kuma ba a cikin masallaci yake ba ɗakin yana cikin gidan annabi ne kuma dai wannan ya yi daidai da addu'an da manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya riƙa yi a lokacin rayuwar shi cewa Allahumma la taj'al qabari wathanan ya'ubat ya Allah ka sanya kabari na ya zama gunki da za a riƙa bauta ma wannan yasa Allah maɗaukin sarki ya ƙaddari ƙabarin annabi ya zama a ɗakin Aisha cikin gidan shi, ƙarshe kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙaddari lokacin da aka rika faɗaɗa masallacin har faɗin masallacin ya kai ga ya haɗiye gidan da kuma waɗannan ɗakuna da sasa sasa na matan Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To shi ne an san da ya ƙoƙarin bamu ga duk wanda ya ƙoƙarin ƙalubalantanka a kan cewa ya kuke cewa bai halatta a sa ƙabari cikin masallaci ba, to ƙabarin annaba fa sai ka ce to ga dalili aiko. Allah ya sa mu dace. to shi ne muka ji cewa fastajaba Allahu du'a annabiyihi sai Allah maɗaukin sarki ya karɓa addu'ar annabin shi fala bagi an yuhtajja bi kabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai halatta wani ya kafa hujja da kabarin annabi cewa yana cikin masallaci li jawazi an yudfana kulla waliyin fi masjidin Minal masajidil muslimin a kafa hujja da wannan cewa yo ai ga shi ya ma halatta a iya binne wani waliyi daga cikin waliyai ko shehi daga cikin shehunai ko kutubi daga cikin kutubai ko autadi daga cikin autadai ko naƙabi daga cikin naƙabai cewa cikin masallacin musulmi ba kun gane wannan ko yanzu kabari ya zama a masallacin unguwanku ku haƙe shi ku kai shi makabata ku binne shi ba abin da zai faru kun gane wannan da kyau ku duk su gama hayaniya sai ku biyo dare suna can suna bacci runguma da matansu ko kuma kuna nan kuna sunnar manzan Allah kuna gano wannan da kyau ko ku haƙe ku cire ƙasusuwan gaba ɗaya sai ku ɗauka sai ku tafi can makabarta sai ku binne cikin daren ku zo ku share wajen ku yi mai fulo a ja da duma wajen kawai ci gaba da yin sallah an yi mar'a minkum munkaran falyugayyiruhu biyadihi duk wanda ya ga munkari to ya kawar da hannun shi fa in lam yastati in wannan ba zai samu ba fa bi qalbihi to sai ka ki abin eh, fa bi lisanihi sai kai wa'azi irin wannan ka ce babu in wa'azi ma ba zai yi ba fa bi qalbihi sai ka kyamaci abin a cikin zuciyarka jama'a muna gano wannan da ke ko amma wallahi ba daidai bane kwata kwata barin kabari a cikin masallaci in kuka zo rana tsaka kuka ce za ku yi wannan to ƙarshen da kuma ya tada yaƙi sau da ganin suke an aka cire wannan kabarin mutumin cikin masallaci to ɗaya yake da rushe ka'aba gaba ɗaya kuma duk sallan da kuke a masallacin kuna ta shiririta ne kawai ana gane wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin bal yajibu an fana kullu mayyitin fi maqabiril muslimin mala yace kai wajibi ne a je a binne kowane mamaci a makabartan musulmi kama dufina ashabu sayyidil mursalina kamar yadda aka bibbinne a sahabban shugaban manzanni sahabban annabi a naka binne su a makabarta to ba wani wanda ya kai su fa kun gano wannan da kyau ko waɗannan mashirmantan da ake ce ma waliyai gaba ɗaya ku da su da Allah jama'a ana ɗaukansu ana ɗaga su sama da wanda ba su ma kama kafan darajansu ba sabon manzon Allah da Allah ya riga ambatan cikin alkur'ani sai a ɗauke sai a ce waya aje su gefe sai a ce wai ga wani waliyi to kai shaidani ne kai ma waliyi ne yayi kun gano wannan da kyau ko ni ma waliyi ne yayi ko kuma ba waliye bane waye waliyi inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun su waliyan Allah babu tsoro da damuwa dangane da al'amarinsu. Mun gano wannan da kyau ko? Sai ce Allah zina amanu, yanzu akwai wanda yake Allah sanin wali? Allah zina amanu su ne waɗanda suke me, suke imani wa kanu, yattaqun kuma suke da tsoron Allah. To menene siffofin masu jin tsoron Allah? Shine Allah ce alif lamim, zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqina waɗannan muttaquna sune auliya'ullahi wanda la khawfun alaihim ba za su tsorata na abin da suke tinkara a lahira ba wala hum yahzanuna ba za su bakin cikin abin da suke bari a duniya ba mun gano wannan da kyau ko to sune waɗanda suke da alqur'ani alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiquna walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihuna waɗannan su ne waliyai in kana son ka ƙara jin siffofinsu sai karanta inda Allah maɗaukin sarki ya ambace su da cewa su za su samu falahi ulaika humul muflihuna sune fallazina amanu bihi kai imani da annabi wa azzaruhu ka taimake shi ga goyi bayan shi in yana nan in bai nan kai masunnan shi wa nasaruhu wattaba'un nura lazi unzila ma'ahu sai Allah ce ulaika humul muflihuna in kana son ka ga ayyukansu tsab da tsab to shine sai ka je ka duba sotul mu'minuna kad aflahal mu'minuna su din ne dai Allah ya rika lissafo ayyukansu su ne masu kaza masu kaza to cin da waliyai ne cin da muminai ne cin da muttaƙai ne cin da muflahai ne to menene sakamakonsu a lahira su ne allazina yarithuna sunan hum fiha khaliduna to za yi dauni ƙadari kawai ce wai ga wani waliyi can to kai shaidani ne duk ba ka yi da waɗannan abubuwan ba duk waɗannan sabon da Allah maɗaukin sarki ya saukar da waɗannan bayanan suna nan duk su ba waliye ba ne jama kuna gane wannan kawai Allah a ɓata ma tunani a ɓata ma aƙida ka zama ba ka da kan gado ba ka da saiti kana ɗan boko malam wani mashirmanci ya mai da kai shashasha kun gane wannan da kyau ko ni wallahi tun da naga ana rubuta ma mutane rubutun sha ƙato ya ɗauki baƙin allo ya sa shin mai ruwa shin mai ruwa ba adadi kun gano wannan da kyau ko a wanke a kai ma mutum ya sha ya ban mamaki to don Allah ko shin mai ruwa uku kaɗai aka rubuta ka zama me mun gano wannan da kyau ko shin mai ruwa uku kaɗai balantana shin mai ruwa ba adadi to duk wanda aka iya mai wannan shirman wallahi duk abin da ga mai zai iya ɗauka a rubutu a rubutu sai a wanke daidai ne da a rubutu da chalk a share sai ka sha tokan daidai ne a ɗauki gawayi a rubuta a jikin allo a goge ko kuma yanzu wannan da ake amfani da wannan makan sai an gama sai a jiƙa maka dustin in yi kala sai ka sha mun gano wannan da kyau ko duk ɗaya ne ni tun da naga mutane na iya wannan ɗirkaniyar na ce to Allah ya kiyaye irin shirman da za a ɗaura sa kai iza mu shiga tetayen mu waɗannan abubuwan ba duk ba daidai bane bayan da za a yi wani kawai ya kwanta ya mutu a ji a ɗauko kabarin wani ƙato kawai shigo man da shi masallaci a kai shi makabarta in yi abin arziki ya gani kuna gano wannan da kyau ku shi na zauna lafiya wa ya ce wannan wali to kai shaɗani ne a zamani fa can can can baya akwai lokacin da irin waɗannan da ake manaɗin wilaya wani wali ya kwanta ya mutu sai Allah maɗaukin sarki ya sa aka ɗauki kabarin shi a kai makabarta aka binne gawan aka binne ta a makabarta bayan kwana biyu sai suka sai shi ɗan ya masu wayo kai kun yi shirmi suka ce la ai da masallaci aka binne shi suka ce to ai bar kawai bar kawai bar kawai bar kawai me za ku yi suka ce suna nan wai a shi akwai raƙuman shehi ne wanda yake hawa sanda yake raye suka sa mata ido wai in ta mutu za a ga aiki Mit kawai a bar nama ya mutu a banza sai da ta mutu sai suka ɗauko suka haka kabari a cikin masallacin suka binni. wai raƙuman shehi ma waɗannan mashirmantan don Allah jama'a don Allah jama'a yanzu waɗannan abubuwan da muke faɗi ma ba ma abin mamaki ba ne shi da mutane suka iya kallon mutum suka ce mashi Allah kuna gano wannan da kyau ko mutumin nan nan nan fa ya zo tukur fa kuna gano wannan da kyau ko nan nan ya yazo tukur a lokacin da ya zo sai aka ɗibo ruwa aka kawo mashi a kasko ya sha, aka kawo a kwano ya sha, sai aka kawo ƙoƙo sai an sa ya sha kokon bai sako kasa ba suka cinye aka ce wai shi waliyi ne bai cin abinci aƙalla ba ka ba gida gida gida sun kai gida ɗari da suke aiko abinci ya sa masa albarka ƙaddara kwanan shinkafa ɗari ne kowane ɗaya sai ya cokali ɗaya sai ya ɗauki tsokan nama ɗaya ya ci cokali ɗari tsoka ɗari ko cikin alfadari ne sai ya cika. To kowa ka mai da masa abincin sai su ga loma ɗaya aka yi da tsokan ɗaya ce malamin nan bai cin abinci. Da safa haka, da rana haka, da daddara haka. Amma da yake ba su da statistic ya kamata su lissafi kwano ɗari loma ɗari. Wani irin buhu yake da? Da sai sai ka malamin na akwai ci. Kuna gano wannan da ke a garin na aka wannan ɗarkaniyar. Allah da ya kiyaye. Duk an gama wasa da hankulan mutane. An gama wasa da hankulan mutane. Aka zo sai a ce wai, wai an gan shi a bango. To ya ta bayyana a bango mana me haɗa mu da shi. Ku gano wannan da ke ku? In bayyana a bango karama ne, a mita bata a ina yake bayyana. shi ma a waliyi ne, bayanan da yake a bango karama ce, don Allah masu zuwa silma a ina suke ganin Amita yana bayana, a sama ko a ƙasa ko a bango, waliyi ne, karama ce, wai ɗan Najeriya wai ka kasa haɗa ɗaya a tara ɗaya ka ce biyu. Kwanakin ba ka zo nan na ga ce wani ya bayyana a sabon gari, na ce kaga cin mutunci. shi ya kasa bayyana a ko'ina, ba zai gangaro nan tudun wada gidan liman habibi ba, ya je sabon gari, ko me ya je sha da ci oho, gano wannan da kyau ku, don duk wanda ya bayyana da daddare a sabon gari, to Allah shi kyauta, mu dai mun san ina ne sabon gari, kuma ya ƙara gidan kona nan nan cikin gari ko gidan limamin gari, ko gidan malam na iya, ko gidan malam Yahuza, waɗannan ba su ne malaman garin ba, duk bai bayyana gidansu ba sai wani gida a wani gida a wani gida. Da walakin, to kuma ƙarya ne. Muna yara cewa yake wai shi na cikin wata, to ba shi na cikin wata ba ko shi na ina what do you mean? Da aka koma, kun gano wannan da kyau ko? Aka dinga wasa da hankulan mutane shi ke sai aka ce maku Allah ne. An yi wannan ko ba yi ba? sharri na faɗi ko gaskiya ne kun ji a waya ko ba ku ji ba kuma wai har yau malaman su fito su ƙaryata ƙiri-ƙiri sun ƙi a yadda wallahi ba a yadda ba kuma ba za a yi shiru ba wannan abun ba daidai ba ne fa kuma tun kafin waɗannan su zo su ce in yas Allah ne tintini ‘yan ƙadiriya suka ce si da abdulkadir jilani Allah ne kuma waƙan hausa su ma suka yi isa lokacin da abuljabbar yake cewa in izala su koma gefe zai nike da riga wuce gabara kama mutane waje an gaya maka wanda ke da bunu a gindin shi na kai gudunmuwan kashe gobara ne kana da kashi a gindin ka ka taba cewa daidaita sahu je kai tsarki ka manta da shirkan gidanku ne nan nan suka yi waƙe a cikin fatawul maula mai suke cewa yana aiki da kun faya kun waƙe aiki da kun faya kun amirul auliya yake tun azal, zaman amahu da ba mai ja da shi da ita, ya ce idan ka tashi kai magana, kana a kananka ko ka tsina, zaman bagadaza baya hana, ya ganka ya ji ka ko a ina. Sufan waye wannan, kadai yake bai kamata sa ba, waye kaɗai yake bai kamata sa ba. ‘Yan Tijjaniya suka ce Barhama shine ne walam yulad ‘yan ƙadiriya suka ce su kuma nasu walam ya kullahu kufuwan ahad shine kadai yake bai kamata sa ba su kuma wanda suka ce bai haihu ba haihuwan shi menene kenan duk wannan waliyan da suke yawo ana cewa wani in yasu shegu ne koko suna ce bai haihu ba haihuwan shi menene ina fatan kun gano wannan da kyau duk waɗannan abubuwan ko ba za mu daina faɗi ba kuma wannan ke ƙara gazgata sa Abubakar gumi da suke da'awa cewa ana shirka a ƙasan nan ba je ko'ina ba Allah ya gazgata su ai eh, Allah kenan sanurihim na fil afaki wa fi anfusihim yanzu ga abin da ya bayyana ƙarara ƙarshe ma da ake taraddi ake taraddi wani takadarin da ya tashi kawai sai ce ta ci tagere barhama ne ubangijin kowa wallahi ban da mu ya je nemi wanda ya raina ya zama ubangijinsu amma mu ban da mu kuma ƙarar suka ce rabbuna rabbuna rabbana shehu barhama ku ji fa da hausa fa ba da inyamuranci ba ballantana ce ba mu zauna kudu ba da hausa garan dan gangariya yaro ya sha ƙwaya kawai ya buga piano ya koma yana me yana imman shirka wai ana jin shi waje baki a shiru sai a ɗaga ɗauko abubuwa gaba ɗaya ana diabetin tunaninku ba za mu yi da wannan abubuwan ba za mu fito mu faɗa a ce wai kaɗai yake bai kamata sa ba, siffan Allah ne fa, wane ne idan ka tashi kai magana, kana a kanan ka ko ka tsina, zaman al'arshi ya hana, ya ganka ya ji ka ko a ina, in yaban Allah ne me sa ba juyawa kan haka ba, kaɗai yake bai kamata sa ba, ilah yake rabu ko a ina, me sa ba ma Allah wannan ba. Aka ɗauko wani bawa wanda Allah ya halicce shi da majina, aka danganta shi a wannan abu. Kuna jin wannan ko? ƙashin kaza da an ka dafe, wai kaza ne aka dafa ta, bas aka cinye duka aka taune ƙashin, ya bige ta kawai, ta tashi gaban shi nan ta ɗafe gare shi maɗan faran masana. Yanzu ya rayar da me? Wa kira da matattu. Annabi Ibrahim ya ce, Rabbi arini kaifa tuhiyil mauta. Shekara ta zo na gida nasa, mako ya zo na gida nasa. Ka'aba ta zo na gida nasa ta kewaye Abdulkadiri. Kun gano wannan kyau ko? Shi fa annabi ya zo ne, kafirai suka hana shi shiga cikin garin, Ka'aban ba ta fito ya kewaya ta ba. Amma ita tana nan masu ɗawabi suna ɗawabi kujera ne sai ta tafi can gadada ta yi da kewaye Abdulkadiri. Kuma kun san Allah, Abdulkadir jilanin nan ba don ya yi rubutu ba, da an mai ƙarya ya rubuta algunya li ɗalibi ɗariƙil haƙ duk ya tona asirin waɗannan abubuwan shi sai da abdulkadir jilanin nan malamin ibn kudama ne mai wannan littafin almuguni shi kuma wannan mai muguni malamin mai wannan littafin ne ibn taimiya kuna gane wannan da kyau ko aqidan ibn taimiya ita ce aqidan malam muguni ita ce aqidan sai da abdulkadir jilani saboda sai dai abdulkadir jilani hamshakin ɗan izala ne mun gano wannan da kyau ko izalan ma irin ta da kuna gano wannan da kyau ko me ake ce mai izala shine bin Alƙur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai ai fada da sunna tabbatar da ai fada da bid'a a tabbatar da me shikenan kawai ai ko kai yanzu ka ce kai ba ruwanka da bid'a sunna za ka yi to sunan ka ɗan izala ko kayan rijista ko baka yi ba na kasa gane irin waɗannan abubuwan da ake zuwa ake wa mutane wanda ba daidai ba kuma me yake sawa kake ganin ‘yan ƙadiriya kun ji irin shirkan da suka yi ko to ku je ku bi ‘yan tijjaniya kun ji irin nasu kuma sun ce lamme dil walan miulad to ‘ya'yansu kuma ‘yan shi'a fa su masa da irin wannan aƙidar kun gano wannan da kyau ko na cewa na ali Allah ne ku riƙa bibiyan karatun da muke ranar Asabar da Lahadi bayan mun tashi karatu da Asuba na littafin a ƙa'idar eh, shi'a al'isna a shari'a za ku ji duk waɗannan abubuwan sun ce sayyidina Ali Allah ne sun ce imamansu ma Allah ne haka Khomeini ya faɗi a cikin littafin alhukumatul islamiyya shafi na hamsin da biyu ya ce wa inna min zaruriyati mazhabina yana daga cikin abin da dole in kai ɗan shi'a ne ka yadda a cikin mazabinsu na shi'a an li a'immatina makaman wa darajatan samiyatan la yablughaha malakun muqarrabun wala nabiyyul mursal sa da matsayin da wani mala'ika na kusa da Allah bai kai ba sannan annabi manzo ma bai cimma wannan matsayin ba Ta wannan wani matsayi kenan kuna gane wannan da kyau ko shi sa network ɗin su ɗaya wallahi al'adim shi yasa za a gansa masallaci ɗaya zanga-zanga waje ɗaya wajen maulidi ɗaya wajen kaza ɗaya wajen komi ma ɗaya ne za ka yi mamaki kace to ya kuma suna zagin sahabbai ‘yan ɗariƙa ba zagin sahabbai kuma suka iya tafiya tare wa ya gaya maka ‘yan ɗariƙa ba zagin sahabbai kai kayi karatu ne ka karanta sawi Hashi hashiyata sawi alal jallalai ne inda yake cewa fa innal akhadha bi zawahiril kitabi was sunna min usulul kufuri ruko da zahirin alkur'ani da sunna shine asalin kafirci yace bai halatta ba la yujuzul khuruj anil mazahibil arba'a bai halatta mutum ya bar mazhabobi guda hudu ba walau wafaka qaular sahabi ko da maganan ta daidai da maganan sahabi kai waye sahabi yace wal hadisi sahih ko da yayi daidai da hadisi ingantacce yace kai haba wal aya ko aya nan ne shi ma yema Qur'ani da annabin taji ya yace fa innal akhadha bi zawahiril kitabi was sunna min usulil kufri in ba ka da shi ni ina da shi ka zo in sawara ma photocopy usul kafi ka karanta suratul eh, eh, sashiyatu sawi a tafsirin sotul kafi inda Allah yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah daidai wannan istisna'in ya ci birki kawai kun gano wannan da kyau ko ya ci gaba da kwararo wannan kafircin kawai da mu ja baki mai shiru kawai da muna son wai a zauna lafiya ko a cika mana ayari ko ai kaza za mu gaya ma gaskiya ka mutu da imani na gaskiya ka je Allah ya maka sakamakon da yake wa masu gaskiya ka shige gidan gaskiya ba ka da matsala amma wallahi muka yaudare ka muka yi bununu rufa ɗaki da ɓarawo ko wallahi sai mun watse wata rana nan duk yadda ke ganin wai muna tafiya tare ko billahi al'adim kana yin shirka ko kai bid'a ko kai fasikanci ko zalunci ko bin son zuciya ko muguwar al'ada ko na rantse da Allah sai an ganmu da ruwa a kai da kai cin da annabi ya raba gari da wan uban shi Abu Lahabi annabi Ibrahim ya raba gari da uban shi Azara Asiya ta raba gari da mijinta Fir'auna annabi Nuhu da annabi Lot suka raba gari da matan aurensu da ‘ya'yan da suka haifa, kai ma billahi lazi ka shiga taitayenka kawai ka kama sunna sai mu tafi yanzu dukkaninku ba daga garuruwa ka zo mabambanta ba daga unguwanni mabambanta ba yaruka daban-daban zanen fuskan ku bai iri ɗaya ba kalan fuskan bai iri ɗaya ba amma me ya haɗa mu sunna mun gano wannan da kyau ko sunna ce saboda in kai subscribing sai ta baka sunna in ne subscribing sai bani mai sunna kai ma in kai sai baka mai sunna sai zamanto in muka tuna muka juya kawai sai mu kama frequency guda nawa akan me shikenan ai jama'a amma wallahi duk wanda ya dauki bid'a sai ka ci tana shu tana shu tashan ba ta tsaya ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma ka kama sunna sai ka zauna lafiya shi yasa sunna ko kafan katako shi yasa sojoji suna cewa where you go you tell my people i dey for soldier no going back mu go muka ce kun yi kaɗan sai dai mu ce where you go you tell my people i dey for sunna no going back shi sa babu gudu ba ja da baya kan sunna kuma na rantse da Allah ba wanda za mu haɗu da shi wai mi sassauci a kan sunna mun gano wannan da kyau ko shi sanda muka yi sallan juma'a da hantsi karfe tara muka je fada sarki ya ce ya hana albani ya ce annabi ya ce a yi sai mun yi ya ce na hana ya ce mu sai mun yi baka kai annabi ba suka zaburo ya ce wani ana ce maka annabi ya ce kana cewa ka hana who are you by the way mun gano wannan da ke ko muka fito ya yi jawabi an ci gaba ko ba ci gaba ba na kasa gane wai muna sunna wai ku cewa kan mi sunna kun hana ƴaƴanku ƴan ɗariƙa cewa barhama Allah ne kun hana ƴaƴanku ƴan shi'a zagan ma annabi sahabbai ne mu za ku yi ma barazana kun gano wannan da ke ko in da gaske kuke kuna da sojoji da ƴan sanda me hana ba ku yaƙi ƴan boko haram ba ba su luke neman ku yi da su ba mu kawai don kun gan mu ba makami a hannunmu wani takadari sai zai ce mana wai kaza wai kaza na ba ku labari ai kwanakin baya wani zai zo same cikin waɗannan masu naɗin aka wai dan menene ba ku yi sallan juma'a karfe tara ba ce muna tsoron boko haram mun gano wannan da kyau ko muna tsoron boko haram su ake kashe mutane boko haram muna tsoron kara zuwa kashe mu ne yayi ya ce ah, boko haram kuma za su kashe ku na ce ah, kun ce boko haram kala nawa ne ya ce akwai na wane ne akwai na gwamnati ne ce ai na gwamnati ne suka ce za su kashe mai ku me yake hana ko hawan daushe ko hawan bariki ya ce tsoron boko haram na ce addamu da ku duk tsoro ya hana min abinmu kuma bin na gaba bin Allah ai tun da na gaba da mu suna tsoro mu ma muna me tsoro ma gaskiya ne ai to me shago buro uba wanda ce kai mun gano wannan da kyau a to dinnadin na ana tsoro mu ma muna me kuna tsoron boko haram na sambisa mu ko muna jin tsoron boko haram ku jama'a mun gano wannan da kyau ko billahi lazi idan sarki bai ji kunyan hawa jaki ba jaki ba zai ji kunyan dandara shi da ƙasa ba na ce kakka ƙara gaya min irin wannan magana an gaya maka ni za ka yi min biki ne ka tafi in ka gana ƙyale ka ban tanka maka ba a shirman ka ko na rena ka ne dan billahi lazi in na rena kasuwa ko sautu ban mata kun gano wannan da kyau ko sai maka iza na tsaka safihu fala tajibu in dai wawa na zance ihin kakkace mashi fa khairun min ijabatihi sukutu mafi alheri da ka bashi ansa yi mai gum sakattu an safihi fa dhanna anni wawa ne ke cakorkorwa na ja baki ne shiru sai ya zaci wai ayaitu anil jawabi ni na kasa bada ansa kai kasan yan mazan kuwa wa ma ayaitu ba kasawa ne ba sai dai fa in kallamtahu farrajta anhu kana tanka mai sai damuwan ta saukan mai ya samu sassauci ya ji mai wa in khallaitahu hufa kabadan ya mutu kana barin sai nun kufurci ya bar shi ya kashe shi Jam'a mun gano wannan da kyau ku? amma bayan da za a waɗannan abubuwan wai mu ja baki mai shiru kai sanda ma aka ce wai a shiru mu fa ba mu a wajen mu yanda kuka kashe malamin mu muna jira mu ma ku kashe mu ne mun gano wannan da kyau ku? an gaya muku mu muna da tsoro ne ka gaya masu ba su zo filin ba ina fatan mun gano wannan da kyau ba mu zo filin ba cin da dai kun kasa buga da mu da karatu sai da me kisa a ci gaba da kisan mu mun ɗauke na ɗan annabin Allah annabiwa Adam fa in basatta ilayya yaduka litaqtulani in zaka da hannunka dan ka kashe ni ma ana bi basitu yadiya ilayka ni ba zan kashe ka ba ni abin da nake so ta tabo abi ismi wa ismuka ka kwashi zunubina da naka litakuna min ashabin nari dan ka zama ɗan wuta mu ka ji kiyayyen da muke ma kenan sai an je lahira Allah madaukin sarki ya banka ka cikin wuta domin ka shiga cikin wal innal ladina yaqtuluna al mu'minina ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم jahannama khalidan fiha الله عليه ولعنه alaihi wa la'anahu azaban na wa da mun gano wannan da kyau shine wani mana barazana lokacin nan billahi la ilaha allah sai mu kulle muku masallaci nace gaskiya ne ai kun kulle kun kulle na fitinannu kun ga yadda suke yi an kulle nasu ko ba kulle ba an zauna lafiya ko ba zauna ba kowa an sa shi dakon buhun yashi ko ba sa shi ba fitinannin kenan amma mu kun rafa namu da yake dama mu hujjan ƙalar lahu ƙalar rasuluhu ne na magana ya kare shi sa muna ba hukuma shawara waɗannan munafukan malaman da ke zuwa suna muku surute a kanmu ku riga haɗa mu ne kuma kowa ya shiru in wani babba zai rika taya su ko to ya kwance naɗin ya shiga cikinsu domin muna gudun kar mu faɗi magana a ce mun yi manya kaza amma naɗin da ke kansu shi ke kanmu in za ka iya zauna cikinmu. Ina ba da mun gano wannan da kyau, ba an ka kai bugu sai babba ya zo ya tare, in ka kai bugu sai babba ya zo ya tare. Ka bar su mana in sun isa, in kuma su malamai ne, in mun faɗa su ba mu ansa mana. Jama'a muna gano wannan da kyau ko? Shi yasa kakku damuwa za a kashe a kashe mu mana, ai cin da suka kashe malam albani uban kowa ma su kashe shi. amma dai ba za mu zauna haka kawai wani ja'iri wai ya zo ya taba mu koyi mana rashin kunya koyi mana tsiwa mu ja baki mai shiru ba ba za mu yi wannan ba fa in mun ga karamin arne ne za mu sa matasan mu su darje mana shege ina fatan mun gane wannan da kyau amma manyan arna kuma to mun bakku da ƴan uwanku gasa can ina fatan mun gano wannan da kyau dama haka Allah yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'd Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi kada wani ya ƙara maka wani barazana waya kan ka ka ce lala tafi kada yake bauta mu ƙato koko kai ki yake bauta maka mu Allah muke bauta ma to irin waɗannan da ke cewa wani da wani Allah ne wai sai a kira mu ɗakin taro ɗaya da su ko za a ce wa duk musulmi sai ce a'a mu musulmi ne masu bauta ma Allah su kuma suke bauta ma ya kamata mu ji ai shi yasa nake kira da duk wanda yake cewa shi dan dariƙa ne fito ya bara'a fa ya bayyana kai dariƙan nawaye koko eh ne ta dariƙan na yanzu an gano akwai masu bauta ma Allah Allahn da ke sama kan al'arshi akwai wanda suke bauta ma Allah Allah wanda yake ko ina wanda yake yawo yana bayyana a cikin bango yake ɗanin mota a bayan motoci ina fatan mun gano wannan da kyau ehe shi sa dama tun asali aka ce muku Allah ba sama yake ba Allah yana ina to kun ji Allah naku ku da yake ko ina mu namu Allah yana ina irhamu man fil ardi ilaihi ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu ta salih تعرج الملائكة ilaihi fi yaumin kana كان namu yana ina, a amintun man fi sama'i, waye man fi sama'i? an tambaye jariya budurwa aka ce a ainallahu ta ce ina wa man ana ta ce anta rasulullah sai annabi ya ce me itik ha fa ha mu'mina ka ‘yanta ta wace ce, mu'mina ne, wa huwa allazi fi sama'i wa fil ardi shine abun bautan na sama shine abun bautan nawa shine rabbul izzati wal jalali shine wanda ya ce yana sama kun gano wannan da aka tashi isra'i da mi'raji ko ina kai annabi ko ina dan je gana da wa domin Allah yana ina in za ka yi addu'a ina ke daga hannu in kurma zai ce maka Allah ya sai ina ke nunawa in ke sama sama da kato ka buga wa kake nuna ma dan yana ina jama'a mun gano wannan kawai wani manji zai ce maka wa Allah na ina to ai Allah da ke ko ina sun gaya maka barhama ne shine ba ya shan ba shan ba can ya bayyana a bango a can da can da can kuma ana yawo da shi a bayan motoci a ko ina jama'a mun gano wannan da ke ko shi yasa dole sai ka bayyana yanzu kai dan dariƙa mai bauta ma Allah da ke sama ne ko ko kai dan dariƙa mai bauta ma Allah da ke ko ina dole wannan sai an rika bayyanawa kamar PDP ne, akwai PDP asliya, akwai PDP tawariya, haka akwai ɗariƙa asliya su ne wanda suke da barhama Allah, akwai ɗariƙa tawariya su ne wanda suka ce Allah shi ne wa, to yanzu kawai duk wanda gani a ce to kai ɗariƙa asliya ce ko ɗariƙa tawariya. Dole ne sai sun gaya mana ko su waye, in ko ba haka ba kai masu cinikin gora kawai ka haɗa da su. Jama mun gano wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin shi sa iyakan gaskiyan kenan ba wani maganan wai yi rufa rufa za a ga mutane gaskiya ne duk wanda bai san gaskiya ko shi kenan ya je akwai ranar gaskiya na nan zuwa wallahi tana nan ma tubula sara'ir wallahi ranar fallasa ranar terere mai abu zalimu ala yi. Ranar da azzalimi an mai wa'azi ya ji zai tauna hannayen shi ya ce kai co me yasa ma ya riƙi wani a matsayin aboki zalla ni, an zikiri da iz ni. ya ɓatar da ni ya hana ni jin wa'azi bayan wa'azin ya zo man Allah ce wa kana shaytanu lil insani khadula dama haka shaydan ke makiri ne sai ya zo ya lallaba ka ya lallashe ka ya ce ka kafirce kana kafirce sai ce me inni bari'un minka inni haka yi makafiran badar ya zira su ya zira su ya ce shine suraqat ibn malik yana tare da su waye waye amma falamma tara ne fi'atani kasa ala aqibaihi haba malam da ya ga mala'iku suna saukowa a jiragen lema ai ya ce kafa mai na ci ban baki ba suka ce jarumi ila ain ya ce inni ara ma la rauna. ai ina ganin abin da ba ku gani ne in ni a la ya ce ai wallahi in ba ku yi ba ni waje kawai sai a takalman kare sai ya sheka a guje dafe hula kaga da yake da su wawaye ne sun ga ya sheka da su ma sai su yi me amma malakul mauti ne dakatar da su a wajen mun gano wannan da kyau ku ai in Allah ya rubuta man nan zaka mutu ku? wala nan zaka mutu ku ni jin tsoron mutuwa da Allah jama'a wa ma kana lil nafsin an tamuta illa kitaban mu'ajjala kun gano wannan da kyau ku wai sai a maka barazana za mu kashe ka za mu kashe ka za a tashi wai shi tashi hankalin nan ba gara a yi shi a huta ba wanda za a kashe ba gara a kashe a huta ba yani mashirmanta ku rika surutu tun ramadana kuke cewa za ku yi kisa har yau kun kasa yi mun gano wannan da kyau ko wani dan fim yake cewa if you want shoot shoot don't talk tallan kana son ka yi harbi ka yi harbi kai ka tsaya kana surutun banza ko kana bada labarin zaka kaza to ana shirya ai ina ta mun gano wannan da kyau duk wanda ka ji ai me yi ba shi faɗi mun gano wannan da kyau ko in jarumi ne mai bugawa ai ba zai faɗi ba za a gan shi a fagen ne ina ta mun gano wannan da kyau kawai makwaɗaita kawai kuna neman abinci za ku sa mutane cikin fitina Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan kurman baki na baku zan fassara bakin kun gano wannan da kyau ko kurman baƙi kenan shi sa ku jira fassara zan zo in muku fassara ɗaya bayan ɗaya sunanta iya wata duba kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa kowa ya bayyana inda yake kawai lokaci yayi kana ɗan boko wayayye wanda duniya ta san da kai me nake nufi da duniya ta san da kai duk abin da ya shige maka duhu yau a duniya za ka iya bincikawa intanet za ka iya tattauna da manyan malaman duniya kai binciken ilimi wani shashasha kawai sai zauna yana wahalar da kai akwai lokacin da muna nan poli muna zaune a masallaci in ni ne liman a lokacin kawai wani wawa kawai sai zo da dabiran shi a naɗa a leda wai ya kai ne wai wani malami ne wa a nan gangare ya ce wai ya je kai biran a cikin leda ya kwana a wajen shi wai da safe ya je zan jaraba da shi na ce biran ya kwana a wajen shi ya ce in eh. ce to wani ka zauna a ɗaki ya je zana maka bai fi ba jama'a kuna gano wannan da kyau ko wayewa kenan in dai har zai kwana yana maka aiki akan biran in ka je ka iya zana jarabawa ka ci ai no ka je ka zana ai da shi sai ya je maka jahilin banza ba zai iya zana maka ba dole sai kai ka je ka zana ka kai mai biro ka kai mai me kafin alƙalami aikin banza ka yi rake me hasara kuma wallahi ake jarabawan yi je satan jarabawa aka kore shi mun gano wannan da kyau ko kullum na gan shi a garin nan sai na gwaba mashi sai ce ya labarin biran kare kwano ya ce a wannan Allah ɗi ne mai albarka na ce tare da kai tare da kai an taba tsinan ne guda ɗaya ne Ina ka su gane irin wannan shiriritan ƙato kawai je ya zauna wasu ya ɗauki laya ya naɗe ta da fata to ko fuskanka aka naɗe da fata ai ba za ka ga ko ina ba ai da ma misali a ce ƙur'anin ne da gaske a bar shi a fili mana an naɗe shi da fata ai bai gani ka gwada ka gani a ɗauki fuskanka ko bargo a rufe fuskanka da shi za ka gani sai a baka laya ce wai ka sa wai a wando wai wai akwai nasara layan a wani gari da muka taɓa zuwa za mu sallah da wani abokina mai gidan yana da road master irin mashin ɗin nan. Aka hauro ta gidan aka buɗe ƙofan gidan aka sace road master. Ɓarawan har ya fita ya ɗaga kai ya ga ƙunda ya cire kafira ya jefa a kwakwaron ƙofar gidan. Da safe aka zo aka tada mai gida aka ce an sace mai babur, da ya zo da gudu da cocila ƙundan shi ya fara haskawa. Wa haska? Allahn shi kenan. sai ajiyar zuciya ce hankali na ya kwanta ni na san ba za a iya sace rodimasta na ba in ji shi sai da aka sace kundan na shiga ga sha yanzu ƙunda ba ta iya hana sace kanta ba ita ce za ta iya hana sacewa wani abu sai a ce ka kawo ƙahon ragon sallah za a yi maka kafi za a yi ma kaza za a yi ma kunda za a yi maka hayaniya banda shirme irin naka ka taba ganin faɓarawa ya sace garken shanu da awaki da tumaki hadda me hadda ƙahunar duka <laughs> jama'a mun gane wannan ni ina son ku riƙa yin nazari ne ba je muke katu akan me nazari ba duk abin da mutum ya zo maka da hayaniya sai kan nazarta dan boko zai je ya wahala ya samu kamfatacin ofis ko zai je ya samu wani bakauye wai shi malamin duba malamin tsafi shi ne zai kafe mai ofis din why not ka sauka a ofis ɗin ka tura shi na ba ku labari wani lokaci da ya wuce wani bawan Allah yake bani labarin cewa kullum yakan zo wajen shi wani mutum daga Abuja yana zuwa wajen wani boka a nan cikin gari yana mai wa'azi cewa zuwa wajen bokayen nan annabi ya hana babu kyau ga hadisi annabi yana cewa man ata kahinan aw arrafan fasa fasaddaqahu bima faƙar ka kafar bima unzila ala Muhammadin, ya ji, ran nan ya je wani ɗauke-ɗauke mugun aba ofis, wanda in ta tashi to in ma an kulle shi kaɗai ya gode ma Allah. Ya sheƙo ya zariya a guje, wannan aboki mai nasiha. ya je ya samu wannan boka na shi ɗan kai mai ɗan kafin alƙalami bayan da yake kama alƙalami ɗan aka ce je za a mai aiki yana koma ofis to ashe ciwacon ba shi kaɗai ya yi ba akwai manya a sama sai suka rafa abun to cin da shi ya yi masa abin da suke so nan da sai ma ka ƙara mai girma bayan ƙarin girma ma ka tura shi ya je ɗanyi wani ɗan kos ya dawo kuma yana zuwa suka ɗan sakin mai wata wuriya ya ƙara jan wasu haramun ɗin ya ji daɗi ya ci ko bud da kuɗi ya yo garin nan a guje abokin ya ƙara zaune da shi ce za ka yi rakiyar asara ya ce ladabi kaga irin abubuwan da ya man yana sallama ma boka ya nemi waje ya zauna boka ce Dan Allah ka yi haƙuri, wallah ban samu daman yin aikinka ba, amma in Allah ya yadda yau za a fara aikinka, ko sai nazari. Kun gano wannan da kyau ko? Sai ya gano abin da wancan abokin na shi ke gaya mai cito shi kenan za a ɗan aiko da wani abu, sai kama hanya ya fita. Yana zuwa sai abokin ya ce kaji matsiyaci ashe Allah ke man abin da yake man tintini, wala na ɗauka shi yake yi. To an gaya maka boka ya ƙannin Allah ne, dama ba shiɗanin aljanu ne ke zuwa suna satoji suna gaya masu ba ya gaya ma gaskiya ɗari ɗaya ya jona mata ƙarya nawa ba ka annabi ya ce ba sai ku rabu da su malam shata ya fi ku hankali shata ya ce ba na bori ba na tsafi in ko tsafi ne kai fa ka fara tsafa ‘ya'yanka su rika samowa suna kawo maka ko ko dai kai ba ka son samun sai dai ni da tsohona ya ce motoci da gidaje da tsibin nerori ya ce ga ‘yan mata, kun gano wani ya ce ga shanu daji, kuna gano wannan da kyau ko? Ku kalli wani ba su ake nema a duniya ba, ya laɓe mai kane ma jiya, motoci da gidaje, da tsibin nerori ya ce ga su lamari ga shanu daji. So yi abin zaman duniya, ko Allah mai ce, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras sai ce me zalika mata'ul hayati duniya. amma ƙato kawai zai zauna kunkunni yana zuba mai ga jahilcin addini ga jahilcin boko kawai sai mai da kai sha sha sha kawai sai ka je ka ce wai ai ga ashe ma kasa. ba wanda aka mai da sakarai ya ga budurwa ba ta son shi wai sai ya ce wai aje a mai wai maganin wai ta so shi kun gano wannan da kyau ko za a ba shi kifil kun san kifil wani tozali ne ake ba da dawon kasa wani yan mata sun ganka za su ta zaga kaji wawa maganin so tintin tintini me ka samu kuɗi kuma ka iya magana ko ba ka da ko in ka iya magana shi na magana ya ƙare mun gano wannan sai a ba mutum kibir zai zo ya tsaya Budurwa to ce zai ji mana sai ce ka ji uwaka sai a ba shi laya sai a rubuta a jikin layan wa alƙaitu mahabbatan wa alƙaitu ne mahabbatan minni mahabbatan ɗin sai a buɗe ƙatuwan minjaye sai a rubuta sunanka minni kuma sai a buɗe ƙatuwan minjaye sai a rubuta me sunanta waya Qur'ani ake ma wannan dabarin kaga a daidai nan sun yi ƙari cikin Qur'ani ko ba su yi ba sun zama musulmi ko sun zama arna ko sai a ce wai wannan ne wai za a baka maganin soyayya ƙaryar banza ƙaryar wofi in kana neman maganin so ka nemi kuɗi ka ji ɗaya sannan ka riga tsafta ka ji biyu kai karatun addini ka ji uku kai karatun zamani ka ji hudu in babu laifi ma ka samu ɗan roba-roban nan na zamani ka hau. Mun gano nan da kyau ko, to kaga waɗannan su ne arkanu na farin jini, ina fata mun gano wannan da kyau. Ka samu damul abiyat, larabci na kai tsaye kenan, in ga ce in ga ce ma balarabe damul abiyadu bai san shi ba, zai ce maka damul abiyat. Mun gano wannan da kyau ko? irin wannan larabcin da zaka ji limamai suna yi shi ne irin wannan kace wai ra'aiti ibn al-asa yashrubu dhill shajara balaro ya ce mai me wannan wallahi bai san shi ba ra'aiti ibn asa naga dan sanda ya shirbu dhill shajara yana shan inuwan ici maganan <laughs> da isa irin waɗannan abubuwan suna da matsala ko kuma ce maka wai in jalasa jalasa wa in zahaba zahaba wannan tarkibin balarabe ba zai gane shi ba <laughs> duk irin waɗannan hayaniyan ne kawai daga je ka kai kanka wajen boka ni na mamaki wannan abubuwa wallahi boka aini na ga boka sai dai in dirmu shi kafiri in ta naujin shi Allah ya ban lada yasa in ka sa ko wani boka a ungonku ko in ka san lungun da yake bi ku rika bi kawai ka sassoka mai hannu ka wuce da Allah zai baka jama'a mun gano wannan a garin suwahi da abdulsalami bali misra a wata unguwa can gefe an taba samun irin wannan ai, wani matashi yana wa'azin tauhidi irin wannan, to wai a garin, bokan garin, wai duk mutum ya aure ko dai ka je ka kai mai kuɗi toshen baki ko kuma ka kai mai matan ya ɗana, in ko ba haka ba zai maka asiri ka kasa saduwa da ita. Abin da yake kenan kuma an sani. Wannan matashi ya miƙe yana da'awa yana bayyana ƙida yana ragargazan boka da shirka da bid'a da son zuciya da miyagun al'adu. mutanen gari suka Allah ya kai mu lokacin auren ka za mu ga yadda za ka yi matashi yana ganin ba komi yana ta zullo sufurin da shak zoben shi suna ta ƙara mai tashi ya ta tunanin abin da zai kai komo ya ta yi ya ɗauka ba komi ana nan ya ga wata ‘ya yana so bai damu ba ana nan aka sa rana duk bai damu ba ana nan biki ya zo dab sai hankalin shi da jikin shi sai tafi wajen wahidi abdulsalami bale ya gaya mai cewa gafa abin da ke <laughs> faruwa a ƙauyenmu akwai matsala gaskiya sai ce ba wani abu ya gaya mai azkar na safe da yamma ya ce ka ka rike ka rika yi ya ce to madalla ya ce kama je yi wa'azi mai zafi a kan boka ka yi wasan kura da shi ya je ya yi aka ɗaura aure yaro ya shige ɗaki abubuwa suka haska lafiya lau shi tun daga lokacin kasuwan boka ta mutu shi yasa in kana son ka ci jarabawa ka tsara sallah akan lokaci ka rika zuwa majalisin ilimi kana koyan addini sannan duk in ka je za ka kwanta bacci ko ka karanta subhana subhanallah 33 walhamdulillah uku wallahu akbar hudu duk abin da kake so a duniya sai Allah ya baka shine abin da annabi ya ba yar shi Fatima sanda ta je neman abatawa bawa da zai rika mata hidindimin yau da kullum wannan bokon da kake ba bawa kake nema da zai rika maka hidima ba kana kwance kawai ka je wani ofis kana haka kana haka kana haka wata na ƙara ka ji kilim kana buɗa sai ga kuɗi ne boko bawa ne yanzu kana mai bauta ne dan nan gaba ya maka mai bauta, to in kana son ka samu cin jarrabawa, ka ƙara samun ɗaukaka, ka samu aiki kana gamawa, ka zama mai babban mukami, ka ci zaɓe, a zaɓe ka zaɓin fidda gwani, wallahi ka tsara sallah, ka tsara karatun alkur'ani, ka zama mai gaskiya da riƙon amana, ka rika tashi cikin dare kana addu'a, sannan duk in za kwanta a bacci kai alula, kai subhanallah talatin da uku, walhamdulillah talatin da uku, wallahu akbar talatin da nawa, hudu wallahi sai ka samu abin da kake so. kun gano wannan da kyau ko wannan shine irin karatun annabi wannan shine irin karatun sahabbai wannan shine irin karatun su gumi da suka karantar da mutane suka ce ga yanda za a yi ba wanda zai boye maka ko za a ce wai bara ne wai sai ka je an baka a gidansa ake raba subhanallahi na gidan suwa ba na gidan sa annabi bane ya bayar ko bai bayar ba ko zai ce wai ai bara ne ko in baka je kai da shehi shehi ya baka wa wa abun ba zai albarka ba to kai kana da albarkan ne ba roƙo kake a baka kuɗi ba in har kai mai albarka ne sai dai ka bada kuɗin haka ne ko ba haka bane wanda yake jiran sai dai Allah ya baku ku bashi ku ne masu albarka shi bai da komai yayi to amma ba a mai nazari shi sa kowa zo mutumin kirki kowa zan mai gaskiya kowa gyara alakan shi da Allah wallahi abin da kike so sai Allah ya baka an gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu kan kuma wani ya fake da wani ya ce tun daga abin da aka faɗi bari in ki zuwa lectures bari a lectures in yi karatu ai shi kuma Allah madaukin sarki yana kallon wani abu naka ne cin ka zuwa ga wani abu ko a lahira an gaji ceto to je da wani abu ne haka ne yanzu kaje kana nema a ɗauke ka a biyu aƙalla ba ka sarrafa in kaje da ɗan credit sai a yi me sai a ɗan tallafa a ɗauke ka haka ne amma sai kaje da F9 ko ubanka ne bc ba inda za a sa ka mun gano wannan da kyau ko amma cin da dai mulkin irin na suma suma alfani akwai inda za a iya sa ka duk laifinka in dai kana so ba f9 ka zo da su ba ko 99 ka zo da su ko to billahi lazi kawai ka je ka mara ba za a ɗauke ka za a yafe maka Allah madauke zarki ya sa mu dace zawa ne yake cewa malam kai mana laifi da yawa na ce ai zan tuba ya ce to ya za ka kai ka tuba na ce ni ko na san da zan tuba ina ba ta mun gano wannan rikici in kuka bi da gudu naga za ku ratsa ni ba sai in daga lema ba <laughs> ba ga ake yi ba duk wanda ya saci kuɗin mutane ya damfara ya kakkashe mutane ya duk abin da yake yi wai sai an bi shi da gudu da gudu da gudu kawai ashe tana aljuhoyin shi yana ɗaga sai tashi sama ta ce wai ai bai ma da laifi kun gano wannan da ke ko nan nan fa a garin nan fa mutum ya sawo kayan mata daga ingila ya duro kasan nan fa wai yanzu a ƙasan nan bai da laifi an yi wani abin ko ba yi ba a kasan nan ko ba ku san labarin ba ba mai laifi ba ne yanzu waliyi ne wannan mutum ne aka kama har kota ta ɗaure shi aka yi mai wankan tsarki ya fito aka ce wai yanzu ma shine shugaban kwamitin amintattu na wasu mutane to kaga irin wannan mai laifin ya fito ya zama shugaban <laughs> kwamitin amin mala a Najeriya ke irin wannan ɗarkaniyan ba a Najeriya ne idan kawai Allah ya gafarta mana kuma ba kowa ke yi ba yayyinku ne eh kukanninsu ne su ake wannan shirman bayan boko ba ne su ne yes don a ah, ba waɗancan ne suke yin gaba wasu na biye masa ba ka taba ganin mai kan kumba je wajen yayi ko mai sai da dabino ko mai sai da lemu ba ku ba haka ne ko ba haka ba to kaga su ba su samu darajar da ku kannin kuka samu ba shine ba sa zuwa majalisi ba a karantar da su amma abin da muke sa ran ai ku kuna zuwa ana karantar da ku ko ana zuwa za mu samu gyara ko ba za mu samu ba ana nan wata na sai mu ji sanata Abuja yana innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru an magana sai ce ai shi ɗalibi a yayi karatu a zariya ne a ce ina ce a darul hadis a waye shehin ka sai ce shehu mai shagon ce Allahu akbar kun gano wannan nake ko sai karanta da addini madamakin shugaban kasa ko shugaban kasa ko gwamna ko sai a kana addini biyin ake haɗawa kun gano wannan da kyau ko akwai wani shirme ne yan dariƙa su da kansu gane abin babu kyau wai shehu tijjani ne yake cewa wai man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man jama'a bainihima faqad tahaqqaqa wannan katu sai sufaye wai man tafaqqaha duk wanda ya koyi addinin musulunci qur'ani da sunna walam ya tasawwafa bai ɗauki wani mutum ya mai da shi Allah ba, faƙat ta fasaka wanda ya zama fasiki. To gaskiya mun ɗauki nan. Waman tasawwafa duk wanda ya zama sufi ya mai da wani ɗan Allah ga fasallan nan anai, amma an aje ɗan gunki gida, ba haka mawaƙi ya ce ba, to duk wanda ya zama sufi walam ya tafaƙaha bai goge ma Ƙur'ani da hadisi ba, ya ce faƙat ta zandaka. wanda ya zama zindigi gaskiya ne tijani mun yadda anan wa man jama'a bainihi ma amma wanda ya kwaba ɗariƙa da musulunci sai ce faqat ta haƙaƙa. wannan shi ne a'a bayan da za a yi mai mata da kwartos kwana ɗaki da yayi ko zai yiwu zai kana bauta ma Allah kana bauta ma inya zai yiwu Ko zai yiwu sai yake ɗaya dole a faɗi wannan ko za ka mutu to mahallin shayar a nan wanda ya haɗa ilimin addini da ilimin boko waje ɗaya sai mu ce faƙat ta Kun gano wannan da kyau ku? An gane wannan ko? To ku ƙoƙari ku dage ku yi da gaske. Amma abin da ke faruwa shine za a ga mutiya da zafin kai lokacin yana ɗan boye yana ɗan makaranta. Ai ta rigima da su a MSS kila Amma yana zuwa Abuja aka ba shi wata ofis kamar girman nan wajen da wani zundume man tebur. Ya ga wata ɓuleliyar mota na jiran shi ga wani hamshaƙin gida an bashi in ya juya ya juya ji ladan na kiran sallah sai ce a cire wancan speaker bai da imani ne a bar kowa da imanin shi a takawa hahuna ustazi ya ji sanyin ezi gere gano wannan da kyau matsiyaci da ko na ake rigima da su a kaya ko wani ustazi na je ne mai nasiha ka na zazzage shi lokacin a nan makaranta a nan poli kullum sai ya rigima da lecturori akan ba a barin shi yana zuwa sallah kawai za ka ce ma wayan ya zama babban mutum lokacin ba makarantar tana kas ne fa mama tana polytechnic tana kas shekarun da yawa da yawan ko wasu ma nan ba a fi su ba mun gano wannan da ke ku sosai sosai malam 80s ne fa tun 80s tun wajen 82 83 haka akwai wanda 84 aka haife shi a nan haka sanan bai sani ba aka za gaya min muka je na ce wane kai ne fake jan baki ana tafsiri ana kana ta rigima yanzu an ce musalla an yi inda ke da iko ka hana to ai malam mutane ne ba sa gane sun ci ga zafin kishi a dince baka yi ba kana makaranta ashe dama kana yi na talauci ne ce kar ka manta fa in ka fito daga hostel kana tafiya mu ne kai ma dan karamin nadi haka muna ta binka a baya da nadin ka kai ma ana ta bi ga gajarumin mu ya ce dan Allah kana cikin ce ina ciki ce ikon Allah wannan tarbiyyar da kuka yi mana gashi har yanzu muna na kanta ne mai tare ce wala yana da labari na to amma insha Allah ba matsala za a bar su su shege bai taba saukowa daga sama ya zo ƙasa an yi sallah da shi ba amma a nan wannan masallacin da na gaban White House na inda aka rushe kullum ladan zai same shi a tsawon gaba ne na katun Kur'ani da rawanin shi kun wani wannan da ke ku ya samu duniya ya juya ma Allah baya inna rabbaka da bil mirsal za su haɗu da Allah ai ai shi duk wanda ya ma Allah rashin kunya Allah na nana kallon shi ai wallahi Allah na nana kallon shi ai daga ran da duniya ta samu kamata ya ka ƙara bin Allah ana ba mu labari gaskiya ne ko ba gaskiya bane kurungu mai bakin karfashi aka ce lokaci yana shugabancin ƙasa akwai lokacin da kwana biyu bai ji kiran sallah a bila ba ya la da ya tambaye ya ce ya banji kiran sallah ba ya ce madan ta hana ya ce shege arne ya kira ta ce ke arne cikin hana kiran sallah kun gano ashe wai shi ya dana daidai lokacin da ake kiran sallah akwai abin da yake shi shirya a wani lokacin su suna suna sallah nan kuma sun tada shi zai abin da ya kamata ita kuma wai ana damunta shine ya kira ta ce mata arne ba da zai kira sallah kaji shi ma fa ardin ne ku gano wannan da kyau ku aka ce nan da nan ya canza shi kawai ya kawo wani ya ce kana addini mace za ta hana ka baka cancanta ka zauna a gidan nan ba kana addini mace ta hana ka to baka cancanci zama gidan nan ba saboda ka yalla tabi ya kore shi kawai ya kawo wani wanda yake tsayayye Allah ka sa mu tsaya ma tauhidi da sunna ka kare mu da bid'a da son zuciya Allah madaukin sarki ka zauna da kasan mu lafiya ka tabbatar da digadigan mu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi za mu saurara anan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu tashi daga inda muka kwana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum